kayayyakin da hukumar ta kwastan ta kama da sun hada da buhunan shinkafa motoci na alfarma da kudaden su ya haura na biliyoyin naira hukumar ta kwastan da ta gargadi yan su moga da su guji yin zagon kasa ga tattalin arzikin najeriya domin kuwa hukumar a shirye take ta ci gaba da sa kafan wando ɗaya da su controller muhammad uba shine shugaban hukumar ta kwastan mai kula da shiyar yammacin najeriya na federal operation kuma ya yi karin haske eh kayayyakin da muka kama a sati uku su ne sun hada da motoci da tsoffin tayoyi da shinkafa kamar yadda na gaya muku shinkafa 5,516 wanda idan an fasalta daidai suke da tirela tara ta sun fama tirela tara wanda kowace tirela tana daukan buhu 600 ne na shinkafa eh, adadin kudin su wannan shine miliyan 76,500 batun shinkafan nan ya ragu ne ko ko kana ganin kamar ana ƙara shigo da shi ne duk da cewa gwamnati ta haramta a magana magana gaskiya ko minista na aikin gona ya faɗa a jarida cewa shinkafa shigo da shinkafa ya ragu a gaskiya kuma in ko mu mun faɗaɗa yawan sintirinmu domin kowance wanda muka yi taron yan jarida shinkafa da muka kama ya wuce wannan ya wuce so muna ga abun yana kara yin ƙasa saboda ko ina yin kokari a kukkulle a shigo da shinkafa kuma ko da ka yi nasara ka shigo da ita taɓarauniyar hanya ko kuma da haɗan kan wasu jami'an waɗanda ba su da kishi to ko a tsakiyar ƙasa an ganka da shinkafa nan ana iya kama to gwara ma kar ma ka shigo da tun da ba tsila za ka yi ba kamun da hukumar ta kwastan ɗin ta yi da ya zo ne makon da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana cewa gwamnatin najeriya ta daina shigo da shinkafa daga ƙasashen ƙetare to sai dai kuma wannan kamu da hukumar ta kwastan ɗin ta yi ya nuna yadda 'yan sumoga ke ci gaba da yunkurin shigowa da shinkafan daga kasashen ketare to ko 'yan najeriya suka ji game da kalaman shugaban kasar da kuma ikirarin gwamnatin najeriya na kawo karshen shigo da shinkafa tabbar kenan da naiwa alhaji musa mai takobi wani dan najeriya duk duniya gaba daya ta babban mahaukaci duk duniya idan ba a koshi ba ba a samun wani technology duk kuma kasar da kaga an ce ana samun technology kosassu ne su dan mai yunwa bai tunanin har ya kirkiro wani abu don haka mu yi amfani da kasashe irin su thailand da ita kanta china irin su brazil da shauransu duk wa'annan kasashe da yawa da noma suka bunƙasa ba da man fetur ba da noma suka bunƙasa don haka ni da kai a shekara ta bara mun tabbatar da cewa a Najeriya an yi noma an yi noma don in ba don noman da aka yi ba abin da masu ainihin hannu da shuni suka so su kai abinci to ni da kai ba za mu iya siya ba amma noman ya sa duk ba yanda za su yi dole ne abincin nan sai ya sassauto kuma banan ma insha Allahu akwai niyya yanzu dai hukumar ta kwastan ta bayyana cewa ta tura motoci fiye da arba'in na shinkafa ga 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya domin tallafa musu musamman ma dai a wannan wata na Ramadan babin ya Amurka daga Legas.